wannan kuma yana cewa ka yi mana bayani akan hakikanin tsakaninka da albani na zaria wa ya taba cewa kai ɗalibin shi ne don allah kada ka ki amsa tambayar saboda wannan magana ta sa na ce zan karanta don za ka fitar da mafi yawan ɗalibai wato daga wannan tunani to ni ban taɓa zama gaban albanin zaria na yi karatu ba ban kuma taɓa halartar darasinsa ba ko da sau ɗaya to amma duk da haka babu shakka malami na ne bisa ka'ida duk wani malami mai karantar da sunnar manzon Allah a ko-ina ko'ina yake ni ina ɗaukansa a matsayin malami na bare kuma albani na zaria yana cikin daɗaɗɗun malamai da suka yi ƙoƙari wajen kafa sunnar manzon Allah a ƙasar nan wannan abu ne sananne na san shi tun muna wa'azi tare da marigayi sheikh ibrahim bawa mai shinkafa allah ya ji kanshi musamman mukan tafi zaria mu haɗu bisa gayyata tun a wannan lokaci domin daga cikin malamai na ƙungiyar izala babu wanda ke ƙaunar albani irin malam ibrahim bawa mai shinkafa allah maɗaukake masa rahama tun daga wannan lokaci nake jinjina ma albani saboda dagewan da ke da shi wajen da'awa da haƙuri da juriya bare a yanzu cikin malamanmu na sunna na ƙasar nan ba ni tunanin akwai mutumin da ke da alaƙa da fitattun malaman sunna na duniya kamar albani na zaria baya ga cewa yana da ƙoƙarin kyautata alaƙarsa da malaman sunna na nan ƙasan albani yana da ƙoƙarin ya ga cewa ya samu sadarwa da malaman sunna fitattu na duniya don haka manyan almajiran albani marigayi wallahi albani na zariya ya san su sau da yawa sai ya tafi ya ziyarce su kafin nan zai bugo min waya ya bugo min waya mu yi hira da su yana can yana tare da manyan almajiran albani marigayi ya kira ni mu tattauna don haka babu shakka ina jinjina masa kuma yana cikin malamai na sunna waɗanda nake musu addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ƙarfafa musu wajen da a wasu Allah ya ƙara musu ilimi ya ba su kariya ya kuma sa a ci moriyar iliminsu